Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Jama'a assalamu alaikum barkarmu da sake haduwa a shirin na ƙasa ba kasawa ba wanda ke mai da hankali kan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman a ƙasashe masu tasowa. Sunana Sule Mummuni Barma. A yayin da Amurkawa ke shirin halartar rukunan zaɓe a ranar biyar ga watan Nuwamban 2024, shirin na ƙasa na wannan mako zai mai da hankali kan rawar da masu bukata ta musamman ke takawa a yayin gudanar da zaɓuɓɓuka a ƙasashen Afirka, da yadda abin yake a ƙasashen da suka ci gaba. In dai ana wani abu wanda na tafiyar da ƙasa ne, kai baka nan kusa, to wallahi ka tabbatar da lamarin kafa sai dai gyaran Allah. to domin haka a zaɓe ya zama wajibi ga mutane masu nakasa masu bukatar musamman su yadda cewa a shi zaɓe yancin su ne sannan su ma eh, kamar da kowa yake fitowa a zaɓe shi su masu fito a zaɓe su Kaɗa ƙuri'a ko shiga zaɓe na daga cikin jerin muhimman 'yancin da dokokin cikin gida da na ƙasa da ƙasa suka yi tanadiwa na ƙasassu. To sai dai a yadda abubuwa ke wakana a wasu ƙasashen Afirka idan aka kwatanta da ƙasashen da suka ci gaba, akwai alamun tazara dangane da batun mutunta wannan 'yanci na baiwa mutanen da ke da tawaya damar taka rawar da ta dace a harkokin zaɓe. Abin da ya sa kenan shirin na ƙasa ya karkata kan harkokin zaɓe a wannan mako. Sunana Yarima Suleiman Ibrahim, shugaban kungiyar masu bukata na musamman na arewacin Najeriya. mutane masu bukata na musamman kamar da aka sani ko ina suna iya ba da gudumawa abin da shafi harkar demokradiyya da tattalin arziki da kuma zamantakewa har da bangaren tsaro. Domin shi ne bukata na musamman ya riga ya gane cewa yin zaɓe shi ne 'yancin shi matukar za a bashi abin da ya zaɓa. sannan mai bukata na musamman ya yarda cewa ya zaɓi ra'ayin shi ba don a ba shi wani abu ba. Amurka tana shirin yin zaɓe na shugaban ƙasa a ranar biyar ga watan gobe. Wasu na cewa kamar irin waɗannan ƙasashe namu masu tasowa ya za ka gwada 'yancin masu bukata na musamman a irin waɗannan ƙasashe namu da kuma irin ƙasashen da suka ci gaba? Su kamar Amerika ko kuma ƙasashen Turawa sun yarda su girmama ɗan adam mutum ba sa duba menene matsalarsa ba su la'akar da menene ko lalurar gani ko lalurar kafa ko kuma wata bukata na musamman abin da suke duba shine suna ba shi yancin shi a matsayin shi na dan adam sabanin irin wannan kasashen mu na Najeriya yanzu ka duba wannan duk da irin gudunmawar da masu bukata na musamman suke bayarwa a mulkin demokradiyya na Najeriya amma ba ka ga abin da suka bayar da shi a aikace abin da nake bukata da kasashen da suka da mulkin demokradiyya su dinga koyi da kasashen da suka iya karɓo suka kusa suke koyon mulki a gudunsu ko kuma suke koyon demokradiyya a gudunsu daga koyi da su domin su gane cewa su ana ba masu bukatar na musamman dama da yanci kamar yadda ya kamata ko a Najeriya ba har yanzu da ake magana yanci hukumar zaben Najeriya bata samar da wani yanayi na bambance mai bukatar na musamman yadda zai zaɓe shi ma cikin sauki ba amma ka je Amerika ka gani kamar su kasashen za ka ga tsarin da za a yi zaben ya bambanta da irin tsari na wasu kasashen duk da suna ikirarin demokradiyya. To Suleiman Yarima idan mahukunta sun ɗauki darasi daga ƙasashe irin su Amurka da sauran ƙasashen da suka ci gaba, ku kuma masu bukata ta musamman wane darasi za ku ɗauka kuma wajen saka taku gudunmuwar a harkar zaɓe? Na farko shine masu buƙatar musamman su yarda cewa shi zaɓe 'yancinsu ne kamar da suke a baya. Sannan su ma maimakon su dinga zaɓe su ma su fito a zaɓe su. Duk da rashin samun wata cikakkiyar damar kaɗa ƙuri'a ko ta shiga zaɓe masu buƙata ta musamman kan yi tsayin daka wajen ganin sun mori wannan 'yanci. alkaluma sun yi nuni da cewa yawan mutanen da ke da naƙasa a sassan duniya na taimakawa 'yan takara samun galaba a zaɓe a yayin da bayanai ke nuna a mafi yawancin ƙasashe masu tasowa 'yan siyasa ba sa lura da wannan lamari Wani mai matsalar gani Malam Sido Nuhu Umaru daga jamhuriyar Nijar ya jaddadawa shirin na ƙasa ƙalubalen da suke fuskanta a sha'anin zaɓe. In dai ana wani abu wanda na tafiyar da ƙasa ne, kai baka nan kusa, to wallahi ka tabbatar da lamarin kafa sai dai gyaran Allah. To domin haka zaɓe ya zama wajibi ga mutane masu nakasa. Mutane masu nakasa ba su kaɗai ne ba Allah ya yi su a duniya ce babu. muna da uwaye muna da yaya muna da jikoki muna da mutane da dama wanda ina ganin a cikin kiyasin da aka yi a shekara dubu da goma an kiyasta akwai mutane kusan miliyar ɗaya daga cikin mutane na duniya duka mutane ne masu nakasa amma in kasa su ne miliyar guda eto eh amma in ka hada da mutane danginsu al'ummominsu su nawa ne sai ka gani cewar su da yawa ne ai waɗanda suna iya su kawo ƙoƙarinsu a cikin zaɓe suna iya su baka muryoyi wanda za su iya su kai ka ka samu makushe da shugaban ƙasa ko wani abu wanda kake nema a cikin zaɓuɓɓukan nan misalin a cikin Nijar a cikin ƙididdigan da aka yi shekara dubu biyu da goma sha biyu an kiyasta akwai mutane a dubu ɗari bakwai da dubu goma sha biyar da an kai to wannan malam suleiman in ka hada da al'ummominsu su nawa ne a nijar to misali mutum guda ya samu a mutane masu nakasa duka sun mara mishi baya kana ganin bai kai gaci ya za ka iya kwatanta damar da ake baiwa masu bukata ta musamman a harkar zaɓe a ƙasashenmu na afirka da kuma yadda abin yake a ƙasashen da suka ci gaba ƙasashenmu na baya kwarai accessibility du material de vote et de bureau de vote kamar inda mutane za su zuwa su yi zaɓe da kayan da za su amfani da su domin su yi zaɓe waɗannan kayayyakin ne su a wajen nasu komi na ka saka to an yi ma hanyar da za ka iya kai zabe kai kaɗai ba tare da wani ya san mini ne kai zabe ba ba tare da wani ya ma shiga cikin a hurmin da kake da shi na kai kaɗai ya kamata ka kai zaɓe wanda kake so ba a cikin takura ba to mu wajen namu kamin ka shiga wani biro da vote bai ma yiwa ne in kana da wata na ka sama sai dai ka ce to ni na su da na bar ma Allah tunda ko yaya ne aka baka dama bai yiwuwa ka je ah, ka shiga waɗansu biro da vote irin abubuwan da ake amfani da su domin a yi zaɓe mu a wajen namu mutane masu nakasa da yawa da yawa da yawa ba su samun kaiwa ga waɗannan wuraren ga kuma uwa uba tsangwama wanda ake nuna ma mutane masu nakasa idan sun je wajen zaɓen. To masu sauraro nan za mu dakatar da shirin a yau sai a makon gobe za mu so da wani sabon shirin idan Allah ya so. Yanzu a madadin Yarima Suleiman Ibrahim daga Najeriya da nuhu Umaru daga Nijar sai Isa Lawal Ikra da Producer Julie Lazarus Grisham ni Suleiman Muni Barma da duka abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku a huta lafiya.